wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sule a nan cikin fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma mun kwana a aya ta bakwai akwai jan da alaramma yayi wanda muna da sauran aya ɗaya da mu muƙara saba, malam zai sake jawo mana wannan ja sai mu ƙara sa waccar aya alaramma mai Allah ya ce Na'am.

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين نعم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجهم نعم ليخرجهم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم نعم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل لله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة إلا الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر Mun yi bayani jiya dangane da waɗannan ayoyi tun daga inda Alaramma ya ɗauko aminu billahi wa rasulihi har zuwa kan wannan aya ta kusa da ƙarshe wa malakun Allah tun fi ƙofi Lillahi wa walillahi mirathus samawati wal ard wanda waɗannan ayoyi kusan babban saƙon da suke isar mana shine kwaɗaitar da mu dangane da ciyar da dukiyoyinmu domin domin taimakawa addinin Allah da agaza mishi da tallafa wa al'ummar musulmi kada mutum ya riƙe dukiyarsa shi kaɗai da shi da iyalansa ya ci gaba da amfana da ita alhali ga mabukata a kewaye da shi babu tunanin taimakonsu a cikin zuciyar shi wanda wannan malamai suna ƙara ƙarfafa mu akan cewa lallai mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun taimaka da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato hore mana to aya da ta saura wanda ba mu ƙarasa ta ba ta ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana Allah ya ce man waye ne wannan yuqridullaha zai bawa Allah rance qardan hasanan rance wanda yake mai kyau wa yudha'ifahu lahu sai Allah madaukakin sarki ya rubanbanya masa wannan rancen da ya bayar walahu ajrun karim kuma yana da wani lada mai karamci mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan aya tana nuna mana girma da kuma ƙimar yin alheri ko yin sadaka ko yin kyauta ko taimakon addini ta yadda Allah ya jingina abin da za ka bayar zuwa ga a ƙa'ida duk wanda zai zo ya karɓi rance a gurinka to ai kamar yana ƙasa da kai ne ko ka fi shi wadata ka fi shi me samu wala Allah ko kuma ya zama ya shiga wani damuwa ne ba wai finsa samu kai ba amma ya shiga wani yanayi ne da ya kai dole sai ya zo ya nemi rance a gurinka to sai wannan yana nuna na farko in har ka yadda ka bashi to kamar kai din nan ka zama sama da shi ka fi shi wani abu wanda misali dan adam ke tinkaho da shi sannan ka agaza masa a bisa agazawa na rayuwa ka taimake shi wannan sai ya nuna shi din ko kai din kana da wata kima akan idonsa da kuma girma da mutunci kowa dai ya san mu'amalar bashi da mu'amalar rance da mu'amalar aro tsakanin mu bayi wannan wani abu ne da yake nuna wato kimar wanda ke yi da kuma yake nuna wanda shi kuma ya zo kamar an fi shi ne to don Allah ya nuna mana girman abin da za mu yi da kuma kimarsa sai Allah ya jingina wannan rance ko wannan sadaka da wannan kyauta da za ka yi wato kamar kana bawa Allah rance ne to amma malamai suka yi marmaza suka ce idan Allah madaukakin sarki ya jingina wani abu wanda shi ɗin ya bunƙasa ko ya ɗaukaka daga ya siffantu da wannan to yana yin haka ne don ya nuna girman abin da wanda zai yi shi ga bayansa ina fata an fahimta wato rancen ba Allah za ka ba wa kai tsaye bu ba ba a'a idan ka bayar Allah ya ɗauke shi kamar rance ne amma kuma jingina abin ya zuwa gare shi don ya nuna ma kimar abin amma abin da yake nufi ne ka taimaki bayansa ka agaza musu ka tallafa musu ka ba su wani alheri to shi kuma ya ɗauki girman abin kamar mutumin da ya zo ya nemi wani rance a gurinka kai kuma ka ɗauka ka bashi ina jin da ya dace a ce ƙwaƙwalwa da fahimta da basira ta hangi girman abun ta yadda mahalicinka wanda ya yi ka wanda ya baka duk wani abu na rayuwa da duk wanda ya yi maka duk abin da kake so kuma shi ɗin nan ba talaka ba ne ba mabukaci ba ne amma ya jingina abin da za ka yi masa na alheri zuwa cewa kamar yaro kirance ne a gurin ka bashi ya kai a ce kwakwalwa ta gane girman abun da kimar abun da kuma martabar abun kuma wannan abun Allah ba a nan kaɗai ya faɗa ba a cikin suratul baqara al Allah ya sake maimaita irin wannan magana Mm. الله ويبسط وإليه ترجعون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Man zallazi yi ƙuridullaha ƙardan hasana, waye zai ba wa Allah rance-rance wanda yake mai kyau, rance wanda yake mai martaba mai ƙima, fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Allah maɗaukakin sarki idan ya tashi sai ya riɓanɓanya masa riɓanɓanye wanda yake mai yawa. ina fata an fahimci magana ya ruɓanɓanya masa ruɓanyawa mai yawa wanda babu iyaka fa hulahu lahu adha'afan kasira Allah ya ce wallahu ya ƙabibu. Allah shi yake damƙe dukiya ya hana ta yalwata ya hana ta faɗaɗa ya hana ta bunƙasa ya hana ta yawa mutum yi ta nema Allah maɗaukakin sarki ya hana shi tarawa yayi ta wahala Allah maɗaukakin sarki ya hana shi samu ya ta buɗe masana'antu amma kullum kuma yana cikin talauci da ƙasƙanci. wallahu yaqbidu Allah shi ke tauye ko damƙe ko riƙe dukiya ta ƙiyalwa ta ƙi ainihin wato samuwa wa ya busutu Allah kuma shi yake shimfida dukiya ko ina fata an fahimta wanda kaga bai samu ba Allah ne ya hana shi wanda kuma kaga ya samu Allah ne ya bashi wallahu ya yaqbidu wa busutu sai ce wa ilaihi turja'una kuma gare shi ne gaba ɗayan ku za ku koma a cikin suratul tagabun Allah ya ce in tuqridullaha qardan hasana Mm. in tuqridullaha Allah ya ce idan kuka bawa Allah rance ka jifa, Allah yana ta maimaita rance rance rance rance ka bawa Allah rance qardan Hassanan rance wanda yake mai kyau yudha'ifhu lakum Allah ya ce zai ɓanya muku abin da kuka shi idan ya zo biyan rubanbanye mai yawa tun daga nan duniya har lahira Allah madaukakin sarki zai rubanbanya muku ya maimaita ya ƙara ya ƙara ninkawa ya ƙara ninkawa ya ƙara ninkawa banda wannan kuma wa ya gafir lakum bayan ya rubanbanya muku ladan ya rubanbanya muku rahama ya rubanbanya muku alherinsa sannan kuma ya muku gafara a dalilin kun taimaki addinin Allah a dalilin kun agazawa wani a dalilin kun taimaki wani yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun Allah mai godiya ne Allah ba butulu bane idan ka masa abu ya ki godewa dan adam ne za zaka mar abu ka ce turo a kawun ya turo ka tura masa kuɗi kuma ya kagara yi maka cewa na gode ko ba dan adam ba yake da wannan tsiyar na fata an fahimta to shi Allah mai godiya ne in ya saka ka abu kai to zai godewa aikinka ya sa maka albarka a cikin abin da kai ya kuma taimake ka duniyarka da ina da lahirarka wallahu shakurun halimun kuma Allah madaukakin sarki mai hakuri ne yana ainihin wato abin nan daga kafa akan bayansa idan suka yi masa ba daidai ba an gane maganar da kyau ko a cikin suratul ma'ida ala ramma wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata الزكاة وآمنتم برسلي وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وأدخلكم جنة جنات النعيم Allah madaukakin sarki ya ce wa qala Allahu inni ma'akum Allah ya ce lalle ni ina tare da ku la in aqamtumus salata lalle idan kuka tsaye da sallah wa ataitumuz zakata kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuma kuka taimake su kuka agaje su kuka tallafe su sannan wa aqartumullaha qardan hasana kuka ba wa Allah rance rance mai kyau kaji waɗannan abubuwa kusan guda biyar zuwa shida Allah ya ce ni ina tare da ku amma ga sharuɗana wa qala Allah inni ma'akum Allah ya ce ina tare da ku ya ku al'ummar musulmi amma ga abin da za ku yi ya zama ku samu ma'iyata ku zama kuna tare da ni a duk abin da ya shafe ku zan dinga sa hannu ina taimakon ku na farko la in aqamtu salata ku tsaya da sallah kar ka dinga wasa da sallah duk inda ka ji an ce Allahu akbar to kai mar maza ka bar abin da kake kaje ka shiga sahu ka alwala maza ko bacci kake aka kira sallah ka tashi shedan ya danne ka kai kuma ka mauje shi ku ta kokawa da shi har sai ka tashi ka je ka kayi jam'i kayi sallar jam'i wannan shine abu na farko kayi tsalla yadda annabi yake ayi sannan ka yin gayinta a cikin jam'i akan lokaci ina fata ana fahimta sai larura wanda ba a iya ba rasa ba wanda kuma Allah ya daga kafa akan duk wata larura in dai larura ce ta amsa sunan larura wallahi Allah ba zai kama ka da ita ba jama'a ana fahimtar magana da ke ku dan haka la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata Allah ya ce kuka ba da zakka ina masu kuɗi ina masu dukiya ku fitar da haƙƙin Allah tun kafin ranar da Allah zai muku lalas da ita a gadon ku da ku, Allah ya muku azaba da ita Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana waɗanda suke taskace dukiya ba sa fitar da zakarta Thank you. فبشرهم بعذاب أليم يوشي يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah madaukakin sarki yace allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wanda suke taskace azurfa da zinare da kayan qarau wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ciyar da ita don taimakon addinin Allah ba sa agazawa kowa ba sa yin abin da ya dace da ita ta hanyar fitar da zakkarta ta wajibi da kuma zakkarta ta nafila domin sadaka ta kasu kashi biyu jama'a akwai sadaka ta wajibi akwai sadaka ta nafila sadaka ta wajibi ita ne zakka wannan dole ne mutum ya yi ta dole ne ya fitar idan abin nan ta kai nisabi kuma hala hal haulu shekara ta juyo a kanta to dole ya fitar da ita sai abin da ba a rasa mana idan haka kawai rana ɗaya kai kuɗi misali kana zaune kawai sai wani ɗan uwanka ko wani wanda kuka yi hidimar siyasa ko kuka yi hidimar kaza kawai kira ka yace ga miliyan goma to malamai suka ce ba sai an jira ta shekara ba ita a lokacin ake fitar da zakarta kawai sai a ce to a kasa min ita arba'in nawa ne miliyan goma an kasa ta arba'in nawa ne dubu ɗari biyu da hamsin ko ya ka cire dubu ɗari biyu da hamsin ya ka ce to ga zakka jama'a ni ma na yi kuɗi na fara fidda zakka eh to ai dare ɗaya Allah kan yi bature ko in Allah ya ga dama dare ɗaya sai kai kuɗi wallahi to suka ce in dai ba irin wannan ba to dukiya he ta kai nisabi sabi sannan kuma ta shekara a hannun mai ita sannan sai lissafi kashi arba'in sai ba da kashi ɗaya ina fata an fahimta in a kayan amfani ne kuma ushiri ko idan kuma noman rani ne nisful ushiri ko ba haka ba yawwa idan amfanin gona ne shinkafa dawa gero masara to sai ka bada ɗaya bisa goman abin da ka noma ina fata an fahimta in kuma noman rani kai saboda wahalar da ka sha ta bayi da wahalar da ka sha ta tada janareto ka yi bayi da wahalar da ka sha ta abubuwan da tunda ba daga sama aka sauke ma ruwan ba kai la ilaha illallah Allah akwai rahama wallahi Allah akwai tausayi wato shi noman damuna ai sauke ma ruwan akai daga sama dan haka ba wata wahala da ka sha wajen me wajen yin bayi sai Allah ya ce ka bada ɗaya bisa goma amma shi noman rani wala Allah sanda ka sai janareto ka sai ciyo. wala Allah sanda ka ɗauki ma'aikaci cewa duk bayan awa kaza ka tada wannan generator ya zuko ruwa daga kogi ya mun bayi zan biya ka to wannan wahalar da ka sha sai Allah ya ce to in ka samu wannan amfanin ka raba shi shi ba ɗaya bisa goman za ka bayar ba ɗaya bisa goman ma idan ka fitar da ita ka sake raba ta biyu sannan ka bada rabi ka mayar da rabin cikin dukiyarka cikin amfanin gonarka nisful ushiri kenan ku to wannan shi ne, don haka alladhina ya kani dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi ba sa fitar da ita don taimakon addinin Allah Allah ya ce fa hun bi azabin alim Ka yi musu albihir da azaba mai raɗaɗi. wata rana za a yi musu wannan azaba Allah ya ce yau yawma yuhma alaiha hafi nari jahannama ranar da za a yi musu lalas da ita a cikin wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a dinga ƙona musu gadon bayansu da su na hagu da na dama da wannan dukiya an gane maganar da kyau ku hadha ma kanastum li anfusikum sai a ce wannan shine abin da kuka taskace wa kanku kuka ki ku fitar da haƙƙin Allah a ciki fadhuqu ma kuntum taknizuna ku dan dan mugunyar abin da ba ku zakkashi wallahi jama'a akwai wanda in sun fitar da zakka fa kawai sai je gina islamiya da ita zakka ce wanda Allah ya faɗi inda za a bada zakkan nan da waɗanda ya kamata a bawa duk Allah ya lissafa su mutum goma sha biyu Allah ya ce su za a bawa wannan zakkar amma wallahi wani sai ya ɗauka sai ya je wani abu da ita wai shi dai ya yi wa Allah dabara tunda Allah ya ce dole sai an fitar to an fitar ɗin, to amma bari ya kalmasa da ita ya zagaya da ita ya yi wani abu na amfaninsa kuma Allah ya kiyaye saboda haka Allah madaukakin sarki ce la in aqamtumus salata wa zakata wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa kuma kuka taimake su wanda taimako kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukuratan wa asila ka'ida ne a matsayinka na musulmi ka dubi ina kake taimakon manzan Allah ko dai ta hanyar yada sunnarsa ko ta karantar da ita ko ta yin wani abu dai wanda aiki ne na manzan Allah kai kuma yanzu ka ɗauki ragama kake ƙoƙarin yi yaɗa da'awa zuwa a kira waɗanda ba su gane musulunci ba su musulunta idan ba ka da wannan lokacin ka ɗau kuɗi ka ba wanda suke wannan aiki da shauran ayyuka wanda suke bayuwa zuwa ga taimakon addini shine wa azzartumuhum kuka taimaki annabawa kuka karfafi da'awarsu kuka agaje su kuka tallafe su akan abin da suke na da'awa ina fata an fahimta sannan sai Allah ya ce wa aqradtumullaha qardan hasana kuka bawa Allah rance rance wanda yake mai kyau bayan kun yi waɗannan abubuwa ina fata an fahimta to idan kuka yi wannan to ga abin da Allah madaukakin sarki zai muku Allah ya ce la ukaffiranna ankum sayyi'atikum ni kuma zan kankare muku duk ayyukan da kuka aikata wanda ba shi da kyau Allah ya ce din na yafe muku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma zan higar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a cikinta khalidin fiha za ku dawwama a cikin wannan aljannatan to da Allah me kake nema bawan Allah dukiyan nan abu uku kawai za ta yi maka ƙarshen ta duk inda dukiya ta wuce abu uku zuwa hudu to ta zama shirme a gurin mai ita na farko ka ci ka sha ko ba haka bane na biyu ka samu gurin kwanciya na uku ka samu abin hawa ko ba haka ba na hudu ta dinka maka sutura ka saka a jikinka banda wannan me zaka yi da dukiyar gida mota ci da sha da sutura sai me sai me shikenan kawai a to ai shine har da gunun kwanciyar da aka ce har da aure ka ji wani alarma ya ce he aure ka san sabon ango ne Allah ya kubutar da hi, da na dira a kansa bana <laughs> to sai Allah ya taimake shi kafin Ramadan din nan ya aure Allah ya ƙara albarka to aure yana cikin me yana cikin gurin kwanciya duka ai ko ina fata an fahimta to idan mutum ya samu dukiya iya abin da zai yi kenan eh innama duniya ta'amun wa sharabun wa manamun fa idza ma fata hadha fa ala dunya haka wani mawaki fada Ina fata fahimta yace innama duniya ta'amun duniya kawai abinci ne kawai amma mai dadi ka zauna ka ci wa sharabun wa manamu ka sha abin sha ka nemi guri ka kwanta yace fa idza ma fata hadha in dai ba wannan a duniya to fa ala dunya salamu duniya salamu alaikum ni garan fi lahira abin alheri ko ba haka bane jama'a inda ba ci ba sha ba sitira, ba gurin kwanciya a duniya yace kawai gara a tafi lahira a a shiga aljanna to ko da su din ma wallahi mu inda za mu samu aljanna gara mu tafi can dan na can ya ninka na nan ninkin ba ninkin ko ba haka ba Allah shi da mu to wannan shine dan haka yace idan kuka taimaki manzannina ko ka agaza musu ko ka bawa Allah rance Allah ya ce ni kuma zan kafarta muku zunubanku zan shigar da ku aljannatai wanda koramu suke gudana a karkashinta wanda wannan alherin ne kuma zan muku inji Allah subhanahu wataala a wani guri cikin suratul baqara Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أنبتت سبع سنابل سنبلة مئة حبة نعم والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah madaukakin sarki ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin waɗanda suke cire dukiyarsu don taimakon addinin Allah Allahu akbar Allah yana ta tallata mana yadda za mu samu rahama wasu ba su gane ba wallahi tallahi malam wasu ba su gane ba mutum a ce yana da miliyan ɗari amma wai mutanen anguwarsa suna layin kunu a azumi na rantse da Allah in ni Allah ya bawa miliyan ɗari insha Allahu ta'ala mutanen layin kan wallahi ba za su yi layin kunu ba in Allah ya yarda layin kunu da azumi ina da miliyan ɗari eh malam buba alaramma tsakani da Allah me zan yi da su kuma zaka ga duk me irin wannan kuɗin ba da wata buƙatar rayuwa fa da bai magance ta ba in gida ne ba da buƙatarsa in abun hawa ne ba da buƙatarsa haka ne ko ba haka ba in sutura ne ba da ta kudin makarantar yara ba shi da bukatar duk wani ɗawainiya da ɗan adam ke fama da ita shi ba shi da bukatar waɗannan abubuwan ya gama da su to me za ka yi da kuɗin yayin banza kawai mala ka ji ka ajiye su kawai suna wahalar da kai kai ka ƙi kai abin da zai taimake ka a lahirarka ka. yasa sahabbai malam ba irin mu bane sai na abubakar da ke ya san amfanin kuɗi a lahira idan annabi ya shele ya ce ina taimako sai na abubakar sai ɗebo duk dukiyarsa gaba sai kawo manzan Allah aka tambaye shi mai kabari sai ce taraktu laha wa rasulahu na bar musu Allah da manzan shi saboda mai saboda ya san amfaninta a can amma munan nan ba mu sani ba na Umar da ke imanin kala-kala ne shi kuma sai ya raba ta biyu ya ba da rabi yanzu kai miliyan ɗarin nan ba za ka iya raba ta ka ɗauki hamsin ka ba wa Allah ka riƙe hamsin ba ba zai iya ba <laughs> subhanallah ba zai iya ba da hamsin ya riƙe hamsin ba la ilaha illa anta wallahi wallahi da ya san alherin da zai samu a gaban Allah wallahi wallahi wallahi tallahi da ya bada duka kuma ya ƙara nemo ƙari ya ƙara bayarwa kawai bambancin imani ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ku saboda haka Allah ya ki cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sai ce ka masali habbatin misalin kwaya ne ambatat sab'a sanabila idan ka huyuka gero aƙalla bai maka zangarniya ba zai maka kwaya bakwai akalla haka ne ko ba haka ba zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya zaka samu kwaya ɗari a jiki to irin gero kama ba sai a samu miliyan goma ba Allah ya <laughs> ko ba haka bane Allah ramma sai a samu kwaya miliyan goma a zangarniya ɗaya Allah ya buga misali ne kawai dan kai gaggawar ganewa amma in gero ne ko dawa malam ka dubi kan dawa malam wala akwai dawar da na taba shukawa duk kai biyu kwano ɗaya ne alaramma wallahi mala tana nan har yanzu ina da irinta duk kai biyun aka cahe ta kwano guda ne wasu dumbuza dumbuza mala haka za na rantsa da Allah <laughs> wallahi mala to wannan Allah ya buga mana misali dan kai saurin ganewa fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah yana ribanbanya wa wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim ai Allah yalwatacce ne yana da yalwar arziki da wadata kawai masu bukata yake nema ya basu wallahu wasi'un alim kuma masani ne dangane da al'amarin da mutane suke ciki a wani guri alaran ma Allah ya ce allazina yunfiquna أموالهم بالليل بالليل والنهار سرا وعلانية نعم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يتي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار kaga waɗannan da suke ciyar da duke su dare da rana akwai wanda wallahi ko da daddare ka zo masa neman taimako in dai yana da hi wallahi zai baka shi yasa akwai bayin Allah da na sani wallahi saboda yadda ake zuwa gurin su neman taimako suke bayarwa wato har mutane sun mai da su kawai wani ATM na cira daga wata ya san an mara salari to zai je gurin shi kasan su ko mutane suna da matsala daga sun gano ka mai yi ne to ka shiga tara uku sau uku to amma mai bayarwa ya yi hakuri wallahi kar ya damu wata ran sai labari mana wallahi ka yi hakuri ka ci gaba da bayarwa gwargwadon iyawarka kai dai kar ka ɗauki aiki sama da mai, sama da ka karka ɗauki abin da zaka yi na alheri ya wuce samunka duk abin da ka samu daidai gwargwado ka bayar سعة من سعته نعم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الله أكبر الله نفسا إلا ما آتاها بعد عسر يسرا جزاكم الله خيرا Allah ya ce li yunfiq sa'atin min wanda duk zai ciyar ya ciyar gwargwadon yalwar arzikin shi wanda duk zai taimaka wani ya taimaka gwargwadon abin da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda Allah ya takaita mishi arzikin sa ya zama abin da yake samu bahi da yawa falyunfiq mimma atahu Allah to hi ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi Allahu akbar kaga Allah ba zai rena abin da kai ba komai kankanta shi karka damu cewa sadaka ta yi kaɗan shi Allah ba a bashi kaɗan kuma ba a bashi mai yawa amma yare ne barin ma fashin baki Allah ba a bashi kaɗan kuma ba a bashi mai yawa ba a bashi ya ce yayi kaɗan ba a bashi kuma ya ce yayi yawa idan ka ba bashi koda kaɗan ne in dai da ikhlasi ka bayar to sai ya kai ka inda baka taɓa tsammani ba kuma komai yawan abin da ka bayar in babu ikhlasi to ba zai maka amfanin komai ba a gurin Allah don haka shi ba a bashi yayi kaɗan ko ba a bashi yayi me yayi yawa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah sai Allah ya ce la yukallifu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa wa rai face iya abin da ya bata ja'alullahu ba'da usrin yusra da sannu Allah madaukakin sarki zai ainihin wato kawo sauƙi bayan da ana cikin ƙunci da wahala idan ka je kana tattaunawa da wasu masu kuɗi wallahi sai ka ji lokacin da suke neman kuɗi sai sun baka tausayi mun taɓa yin hira da alƙasim mai nama yana faɗa min lokacin da ya fara sai da nama wallahi labari yake ba amma sanda da ya bani tausayi a lokacin da yake ban labari ce haka yake yawo da abin nan tire ɗin nama a hannun shi haka yana bi rumfa-rumfa na cewa a sai nama wani lokaci tsinke uku tsinke biyar tsinke goma haka in ya je aiki ya aiki a kwata ya ɗan samu sai je ya sara sai je ya gasa sai ya ɗora a kan tire da hannu a cikin kasuwar nan ta gombe da ka gani ba wani a wani guri ba amma wallahi malam kafin ya koma ga Allah sanda Allah mai da biloniya ko miloniya saboda haka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'al Allahu ba'da usrin yusra in da kana cikin kuncin nema wallahi in Allah ya tahin ya daga ma kafa rana ɗaya kawai sai ka ji ka haye Allah rana ɗaya in Allah ya ce to je ka mun yalwata maka shikenan kawai Allah ka yalwata mana Allah ka buɗa mana irin budawar da za mu ci mu taimaki ƴan mu da dangin mu da abokan arziki da addinin mu ya Allah wannan shine fatan da kullum muke yi duk arzikin da Allah zai ba mu, Allah kada ya ba mu arzikin da za mu ci mu kadai Allah ka ba mu wanda za mu ci da mu da waɗanda muke tare da su Allah ka shiryar da mu dan haka a waccan aya yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil billaili wan hari, wanda suke ciyar da dukiyarsu billaili da daddare wannan hari da kuma a cikin dare da a cikin yini har ilau wani za ka ga da safe ya bayar da yamma ya bayar da daddare ya bayar da safe ya bayar da rana ya bayar da yamma ya bayar da daddare ya bayar yanzu ya bayar in an jima ya bayar gobe ya bayar jibi ya bayar baya hana shi in dai zai samu to wanda suke tare da hima sun samu Allah ka mai da mu irin haka ya Allah kuma ka sa mu yi dan kai ya Allah dan neman yardarka ya Allah don mu samu rahama a gobe kiyama ya Allah kuma wallahi yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba da kyauta baya rage dukiya من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى الجبل الحسنى فسنيسره للعسرى الله يسوي وما يغني عنه ماله إذا تردى الله يسوي إن علينا للهدى فإن للآخرة والأولى جزاكم الله خيرا Allah madaukakin sarki yace fa amma man a'ata amma kaga wanda ya bayar wattaqa kuma ya ji tsoron Allah ya bayar kuma cikin tsoron Allah ya taimaka cikin tsoron Allah Allah ya ce fasanu yasiruhu fa wasaddaqa bil husna kuma ya gaskata da kalmar shahada fasanu yasiruhu lil yusra wannan sai mun sauƙaƙe masa zuwa ga sauƙi malamai suka ce duk abin da ya shafi rayuwarsa Allah zai dinga sauƙaƙa mishi domin rayuwar nan da kake gani ba fa wadata ce take sawowa sauƙin rayuwa ba na rantse da Allah wata wadatar bala'i ce ka je ka samu mawadatan in ta rikice musu sukan tunkare mu su neme mu kaga mutum malam duk abin da kake nema kai a duniya shi Allah ya bashi amma bashi da nutsuwa wallahi tallahi duk abin da kai kake ta hari ya za in <laughs> samu kaza ya za in samu kaza shi Allah ya bashi amma wallahi bai da nutsuwa kai din nan kai yake sha'awa na akar makalla ku ba ruwanku ce wallahi ba ruwanmu wallahi lokacin da yake cewa ku ba ruwan kunnan da za ka tona zuciyarsa abinda da ke damunsa Allah ne kada ya sani wallahi to wannan shi ne don haka in kana kyauta kana sadaka Allah yana kwantar ma da hankali yana saka ma nutsuwa yana kawo maka ɗauki a cikin lamuranka yana kaɗe maka matsaloli da damuwoyi ta alheri tana yin wannan aikin a cikin rayuwar musulmi kuma za ka zama cikin haiba a cikin mutane mutane sai ta ganin ka kamar wani biloniya kuma wallahi ba wai wani kuɗin kirki kake da shi ba amma yadda za ka ɗan yi wanka ka ɗan fito sai a dinga ganin kai wani fa kufa ba sha Allahu kuma in mutum ya faɗa haka ce alhamdulillah kar ka butulcewa Allah ka ce a a wani wallahi in yan amin suka amsa akwai yan amin wallahi malam akwai wani ɗan uwana da na sani malam wallahi tun muna yara Allah ya hore masa amma kullun sai babu yake kira kana ta ya eh, karaka Allah wallahi abin sai a hankali sai a hankali Abin wallahi ba haka yake ba kuma yana da shi wallahi sai Allah ya amsa masa wannan abu yanzu har yanzu a cikin rayuwar kunci yake na san shi ya san ni wala Allah ma ya ji magana nan ya gane da shi nake to ya zai wa'azi ne ya buyo ta kanshi ko ba haka bane jama'a ni dama wa'azi wata ran alaran ma za mu dukurkusa shi ma wata rani ma na kurkusa kaina haka dama wa'azin ya gada <laughs> an gane maganar da kyau yawwa don haka Allah ya ce wa saddaka bil husna fa samyasiruhu lil yusra sai Allah ya ce wa amma man bakhila amma wanda ya rowa wastagna ya wadatu da iya duke sai ce shi kadai zai ci wa kazzaba bil husna ya ƙaryata da ranar tahin kiyama ko ya ƙaryata da kalimatul shahada Allah ya ce ne siruhu lil usra wallahi sai mun masa rayuwa mai kunci ba zai taba zama lafiya ba to ka ji sakamakon ka ya kai wanda baka son bayarwa ashe wannan bala'in da kake ciki kai ka jawo wa kanka za mu saka mar kunci da rahin zaman lafiya a cikin lamarinsa in ji Allah Allah ya ce wa ma yuguni anhu maluhu idza taradda me dukiyarsa ta amfanar masa yayin da ya gangara zuwa ina zuwa lahira mai ta masa amfani bayan bai yi aikin da ya kamata yi da ita ba inna alaina lal huda ka sani fa shiriya a gurin mu take ba a gurin kowa take ba wa inna lana lal akhirata wal ula kuma duniya da lahira mallakar mu ne sai mun ga dama ka zauna lafiya sai mun ga dama ka samu sai mun ga dama ka samu rahama don haka ka nemi zaman lafiya da mu kawai in ji Allah sai ka zauna lafiya ina fata ana fahimtar magana saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ga cewa mun taimaki addini da iya abin da Allah madaukakin sarki ya bamu to shine yake cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan qila huwa al-infaqu fi sabilillahi abinda malamai suka ce shine ana nufin ya ciyar da addinin Allah gwargwadon iyawarsa an gane ko wakila Huwan nafaqatu al iyal wasu malamai suka ce ana nufin mutum ya ciyar da iyalansa kamar yadda jiya muka faɗa ko hekaran jiya wasahihu magana mafi inganci annahu a'ammu min zalika magana ta fa haka faɗi a ce wai abin ya takaitu a ka ciyar da iyalai kawai wa kullu man anfaqa fi sabilillahi bi niyyatin khalisatin mala yace duk mutumin da ya ciyar da dukiya da niyya wanda take mai tsarki tsakaninsa da Allah wa azimatin sadiqa da kuma nufi wanda yake na gaskiya da khalafi umumi hadhihi al-aya ya shiga cikin wannan aya kamar yadda muka karanto ta a cikin suratul baqara kamar kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana kan cewa lalle zai samu wannan ina fata an fahimta walahu ajrun karim ay jazaa'un jamilun wa rizqun bahirun zai samu sakamako wanda yake mai kyau da kuma arziki wanda yake bayyananne ga hidan kowa zai zai abin nan zai alfahari da wannan arziki wa huwal jannatu yawmal qiyamah Allah zai bashi aljanna a ranar tashin alkiyama an abdullahi bin mas'ud qala abdullahi dan mas'ud ya rawaito hadisi yace lamma nazalat hazihi al-aya man dhal yuqridu Allah qardan hasana qala abu dahdah akwai wani sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana ce masa abu dahdah dan dahda dada da bahaushe yake cewa to kaji daga inda ya samu suna ina <laughs> fata an fahimta eh abu dahdah dan gidan dahdah he zo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullahi ya annabi Muhammadu la yuridu minnal qarda yanzu Allah yace yanzu Allah ne yake neman rance a gurin mu wato abin ya bashi mamaki ya burge shi yace a ce ka na neman me a gurin ka rance wanda yayi ka yayi abin da kake tinkaho da hiwayo yau hi yazo yake cewa ba ni rance abu hada abin ya ratsa shi ya burge shi yace yanzu Allah ne yake neman rance a gurin mu qala na'am ya aba dahda manzo Allah yace masa imana ya kai abu dahda qala arini yadaka ya rasulullahi sai abu dahda yace me komin hannunka ya manzan Allah manzo Allah sai mika masa hannunsa qala yace fatana wala yadahu sai abu dahda ya rike hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qala yace fa inni qad Ya ce haƙiƙa ni haƙiƙa a aqarattu rabbi haiti na ainihin wato bawa Allah rancin shinge na ko kewaye na ko lambu na na fata an fahimta walahu haitun fihi sittu mi'ati khali. yana da wani lambu a cikin wannan lambun akwai dabino guda ɗari shida gindin dabino guda ɗari shida yanzu don Allah jama'a ko gindin dabino guda ɗari ne filin kaɗan ne jama'a kai ko guda hamsin ne a ce dabino tushen dabino ƙwaya hamsin gurin ƙarami ne balantana ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar har ɗari shida ya ce na miƙa wa Allah kuma aka ce duk shekara idan ka ga abin da yake fitarwa a dabino abinsa ya baka mamaki ya ce na ba wa Allah rancen wannan don haka daga yanzu bar ma ku ji ai labari bai zo ba tukunna an gane magana da kyau ko wa ummu dahdah fihi wa iyaluha mahaifiyarsa kanta a cikin lambun aka yi mata ɗaki ta tare da ita da sauran ƙannan shi ‘ya'yanta suna tare ƙala ya ce faja abu dahdah sai abu dahdah ya zo ha sai ya kwarma wa mahaifiyarsa kira ya ummu dahda ya ke uwar dahda Kala sai ta ce labbaika amincin Allah da amsawarsa ya tabbata a gare ka Kala sai ya ce ukhruji fito daga wannan gona faqad aqarattu rabbi azza wa jalla na bawa Allah rancanta don haka ki tattare na ke na ki ya ke mama ki fito a gonan nan na fata an fahimci magana wa fi riwayatin a wata riwaya annaha qalat lahu da ya faɗa mata haka qalat lahu sai tace masa rabiha bai'uka ya abad dahdah tace cinikinka yayi riba ya kai abu dahda ba uwar banza bace ba irin uwayen yanzu wallahi malam kai alheri ta ta bala'i tace ma za ta tsine ma albarka kuma alheri fa kai fa taimakon wani kai amma wai ita bata so ko babu yayan da suke fama da irin waɗannan iyayen akwai su wanda ba sa so su ga an yi alheri ku ji tsoron Allah ya ku uwaye power da Allah ya baku fa akan yaya to ku sani kuma su ma kuma suna da haƙƙi akan ku haka ne ko ba haka ba in mutum ya zo zai yi aikin alheri to ki karfafe shi yanzu kin ji uwar dahda ce Allah ya ribatar da cinikinka da kasuwancinka ya abar dahda dan malamai suka ce zai iya ɗauka jumla insha'iyya ko khabariyya in in insha'iyya ne sai ya zama du'a'iyya kenan ai rabiha bai uka ai Allah madaukakin sarki ya ribatar da kasuwancin ka kamar tamar addu'a ne an gane maganar da kyau ko to shine yake cewa wa naqalat minhu mata'aha wa sibyanaha sai ta cire kayan cikinta ma'ana kayanta da ta ajiye wa sibyanaha da sauran 'ya'ya, ƙanana da ta higo da su gona duk ta fitar da su jama'a kun fahimci magana da kyau ku ta yarda da kyauta da alherin da da ɗanta yayi da kuma rance da ya bawa Allah na wannan gona to bari ku ji sakamakon abu da hada sai marawaici yace inji Abdullahi dan Mas'ud yace wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace wata rana ana zaune sai muka ji annabi na cewa kam min izqir radahin nawa ne daga cikin izq wata bishiya ne mai daraja a larabawa jama'a to akwai irin ta a cikin aljanna radahin wacce take da ainihin wato inuwa babba fil jannati naga irin ta a cikin aljanna li abid dahdah aka ce waɗannan bishiyoyin abu dahdah ne a cikin aljanna na fata an fahimci magana wa fi lafazin a wani lafazi rubba nakhlatin mudallatin uruquha nawa na gani daga cikin dabine wanda jijiyoyinsa sun yi nutso a ƙasa wasu kuma aka ce suna nufin wato dabino mai nono ma'ana mai ainihin wato wannan yi ake cewa wannan dumbujan dabinan da ake yankowa din wa tanka ko kuma me eh dudu ko dodo dodo na dabino yace nawa na gani a cikin aljanna wa yaqutun da kuma durrun da kuma abin nan ainihin wato a ah, gol wa yaqutun da yaqutu li abu dahdah fil janna wanda aka ce min na abu dahdah ne a cikin aljanna ga dabino ga kasan yaqutu ga kayan zabar daji ga kayan ado annabi yace na gansu da ido na aka ce na abu dahdah yanzu kaga kenan yi wa Allah ka ba wa Allah rance yana jawowa ka samu aljanna da alherin cikin aljanna shi yasa lokacin da Allah ya sauke lan tanalul birra hatta tunfiqu na'am وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم Allah madaukakin sarki yace lantana lantana birra ba za ku taba samun nagarta ba ku taba samun abin da kuke bukata a gurin Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar daga cikin me abin da kuke bukata to akwai Abu Talha yana da wani wani abin nan wani lambu ko shi ba sai zo ya samu manzon Allah ana sauke wannan ayar sai ce ya na ji Allah ya sauke wata aya cewa ba za mu taba samun abin da muke so duniya da lahira ba hai mun ciyar da addini da abin da muke bukata sai ya ce to ina da wani lambu babu abin da nake so a cikin dukiyata sama da wannan lambu da aka kashe da ya rasulullahi na bawa Allah fi sabilillahi shi ma lambu ne wanda hatta annabi yakan shiga lambun ya je ya ci abin ciki ya sha ruwan ciki saboda yadda lambun ya haɗu amma wallahi haka ya ɗauka gaba ɗaya ce ya bawa Allah jiya na ji malam Isa Ali Ibrahim Fantami yana ba da kissar Sulaiman buna Abdulaziz arrajihi. wani bawan Allah ne a ƙasar Saudi Arabia mu da ke mun ɗan shiga Saudi Arabia domin layi lissafi aƙalla na shiga Saudiya ya kai sau bakwai zuwa sau takwas so kusan in ba mu zama 'yan gari ba ma dai to muna dab da mu zama na fata an fahimta to wannan bawan Allah shi ne ya fara buɗe bankin musulunci a mamlakatul arabiyyati saudiya arrajihi bank sunan sunan sunan bankin kenan kuma aka ce kaf ƙasar Saudiyya in banda royal families babu wanda ya kai shi kuɗi duk gaba ɗaya ƙasar gaba ɗaya duk gaba ɗaya ƙasar a 2011 shekara goma sha ɗaya da ta wuce ya samu kuɗi na fitar hayyaci yana da wani wata gonarsa lambu ne wanda ake sire duk wani nau'in kayan abinci da ka sani duk wani nau'in kayan abinci da ka sani alwatani ya fam sunan gonar alwatani ya fam wannan gonar ita take ciyar da kaso saba'in da biyar na mazauna ƙasar Saudiya a cikin ɗari kaso saba'in da biyar cikin ɗari ita take ciyar da su saboda arzikin da ake fitarwa a cikinta ina fata an fahimci magana ka san dai wannan mai kuɗi ne ko ko mutanen Saudiya sun kai kusan miliyan talatin da wani abu mutum miliyan talatin da wani abu to a 2011 sai ya tara 'ya'yansa ya ce to shi dama talaka ne domin wani abin mamaki shekaru kusan tamanin da wani abu da ya wuce lokacin bai wuce ɗan shekara ashirin da ɗaya ko da biyu ba sana'arsa ne idan mutane za su higo Saudiyya yin aikin hajji ko umara da ke galibi da a kan jakuna da kuma kan menene dokuna ake shigowa to yakan tafi kan bodar kasar duk wanda zai shigo sai ya tarbe su ya musu ishara hanyar da za su bi mafi sauki da za su shiga cikin Saudiyya ina fata an fahimta sannan sai ya tafi da kuɗin kasar a hannun shi sai yana canja musu yana karɓar kuɗin kasar su hi kuma yana canja musu har daga ƙarhe da hira da ɗan uwansa suka samu arziki mai yawa suka zo suka ɗan buɗe irin brudi chant ɗin nan gurin canja kuɗi hakan nan saboda ƙasa ne wanda baƙi suna yawan shiga to ana samun yawan canje-canjen kuɗi ka ji ba dalilin da ƙafa yake tafiya daga cikin Saudiya har boda da ƙafa yanzu da Allah a ce maka daga Gombe ka tafi bodar Najeriya ta Kamaru da ƙafa aiki ya same ka ko bai same ka ba to in ba ka kwatanta haka ba za ka gane girman abin ba to haka yake takawa da kafa ya je shi bakin boda yana taro mahajjata da masu zuwa umara yana nuna musu hanya yana canja musu kuɗin kasar yana karɓar nasu yana samun riba da haka Allah madaukakin sarki ya bashi kuɗi 2011 sai tara ƴaƴansa sai ya to shi dama dan talaka ne ba abin da yake da shi a rayuwarsa haka ya taso ba shi da kwandala yanzu kuma ya samu kuɗin da duk ƙasar babu wanda ya kai shi kamar ka ɗauki gwace yanzu a Najeriya ai dai ba wanda ya kai shi kuɗi ko misali Ya ce to ba wanda ya kai ni kuɗi a ƙasar dan haka yanzu abin da nake so ina so yadda na zo duniya ba ni da kwandala zan koma lahira ba ni da Ya ce ku faɗi duk abin da kuke bukata a cikin a matsayin ku na 'ya'yana da family na kaf ya tara su Ya ce kowa ya faɗa ba salmashi anan ne ake salmashi ita eh rabbai duk abin da kake so wallahi kowa ya faɗa abin da yake so ni ina son masana'anta kaza ni ina son waye kaza ni ina son waye kaza kowa ya faɗa abin da yake so ya ce din na ku?" sauran abin da ya saura ya ce shi kuma gaba ɗaya na sadaukar da hifi sabidin lai don haka sai ya buɗe arrajihi foundation foundation na arrajihi ya ɗauki dukiyar gaba ɗaya malamai suka ce ko masu tarihi suka ce a wancan lokaci shekara goma sha biyu da suka wuce ya turawa a wannan asusun dala biliyan tara dala biliyan tara 9 biliyan US dollars haka ya tura wannan foundation din yace duka fi sabilillahi wannan gonar tasa ta alwatani farm wanda muka ce tana ciyar da mutum kaso 75 cikin 100 na yan Saudiya yace di ya bada ita fi sabilillahi yana da university Arrajihi University for science and technology a garin Kasim Abu Khaira wani garin su inda mahaifarsa take ita ce ita ma university yace ya bada ita fi sabilillahi aka ce abin da ya bari wa kansa set din kaya kwaya uku da set din takalma kwaya uku gidan da yake ciki ma yace ya bawa babban ɗansa amma ya bashi aran ɗaki ya kwanta kafin ya mutu kaji man ƙuri yuqridu Allah ƙararren hasana ashe har yanzu akwai sauran masu halin sahabbai ko yanzu mun kawo kisar Abu Dahda da kuma waye Abu Talha al-Ansari ashe akwai sauran har yanzu to me ka yi da kuɗi to Allah ya sa mu dace <laughs> abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Wannan muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana wannan jan namu ya kare gobe in Allah ya da zamu shiga ja na gaba da izinin Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya na'am ina takaddar ku babu Ibrahim na'am na'am na da wata da okay ga ne wannan wannan to shine ne ga ne ku na'am No. Toki to a ah, ɗan uwa ga ga ainihin wato taimakon da aka samu yau a ah, na farko akwai Adamu Abubakar ya turo mana naira dubu ɗaya akwai kuma Isa mijin yawa ya turo da naira dubu ɗaya ɗari biyu sannan akwai Abdulrahman yan baffa ya turo naira ɗari biyar sannan akwai Tasi'u Salihu ya turo naira dubu ɗaya sannan akwai Ismail Bello ya turo naira dubu ɗaya sannan akwai aisha ko aisu menene wannan abubakar yahuza ya tura naira dubu ɗaya akwai fatima umar abdullahi ta tura naira dubu ɗaya akwai sha'aibu musa ya tura naira dubu biyu akwai ahmadu adamu kufai ko ko rufai ne kufai rufai ko to ya tura naira ɗari biyar akwai Ibrahim Umar ya tura naira ɗari biyar akwai Muhammad Bashir ya tura naira dubu uku akwai Abdulkadir Mansur ya tura naira ɗari biyar akwai Hamza Muhammad ya tura naira dubu ɗaya akwai Isa menene Zarban ya tura naira ɗari biyar akwai Mahadi Lawan ya tura naira dubu ɗaya akwai Kamal Ibrahim ya tura naira ɗari akwai Abdullahi A Arawa ya tura naira dubu uku akwai Abdul Abdul Musa ya tura naira ɗari uku akwai Abdullahi Umar ya tura naira ɗari biyu akwai wani ba suna tura naira dubu ɗaya akwai Ibrahim Abdullahi ya tura naira dubu ɗaya akwai Abdulrahman POS ya tura naira dubu ɗaya ɗari biyar akwai abban Sudais ya tura naira dubu ɗaya abban Sudais nan kullum su ya turo da dubu Allah ya saka maka abban Sudais sauran kuma akwai wanda nake ganin suna maimaitawa yau su turo gobe su turo kaga idan ka sawa kanka kullun dubu ɗaya a wata kaga a ramadan ina zaka turo dubu talatin kenan ko ashirin da tara gwargwadon yawan azumin mu ko to sannan ga wani ba suna ya tura naira ɗari biyar akwai hassan yusuf ya tura naira ɗari biyu akwai ahmad muhammad ya tura naira ɗari biyar akwai muhammad shehu ya tura naira ɗari biyu akwai wani bawan allah ya tura naira ɗari biyar akwai sale kamal ya tura naira ɗari uku babu babu juyawa aiko babu ibrahim iya nan shafin ne to abin da muka samu total naira dubu ashirin da biyar da naira ɗari bakwai zuwa yanzu zuwa jiya kuɗinmu naira dubu ɗari da arba'in da bakwai da ɗari biyu da saba'in zuwa yau kuma muna da naira dubu ɗari gaba ɗaya kuɗinmu naira dubu ɗari da saba'in da hudu da ɗari tara da naira saba'in insha Allah ta'ala muna addu'a waɗanda suka taimaka da wanda suke kan taimakawa da masu niyyar taimaka Allah ya saka kowa da alheri Allah kuma ya biya kowa da aljanna Allah ya ƙara mana lafiya da imani da ilimi mai albarka abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu wanda muke neman tsari na sharri Allah madaukakin sarki ya tsare mu zami salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu addu'a gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbalan mabrur maghruran ya zal jalali wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan karatu da muke da sauran ayyukan alheri da muke Allah ka biya mana bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana dukkanin damuwoyin mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu subhanahu wata'ala ka shiri ƴaƴan mu ka shiri matan mu ka sa musu albarka a cikin rayuwarsu ya Allah Allah ka sa rayuwa albarka a cikin rayuwar ƴaƴanmu ka sa albarka a cikin rayuwar matanmu ka sa albarka a cikin rayuwar iyayenmu ka sa albarka a cikin rayuwarmu ka sa albarka a cikin rayuwar ɗalibanmu ka sa albarka a cikin rayuwar masu sauraronmu duk wanda ke sauraron mu ya Allah ko yake sauraron wani malami na sunna Allah ka sa albarka a cikin rayuwar shi Allah ka biya masa bukatunsa na alheri duk wanda yake da wata damuwa a wannan guri Allah ka yaye masa wanda kuma ba da ita Allah ka biya masa duk wata bukatarsa ta alheri duk wanda yake da wata bukata a gurin Allah Allah ka bashi Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum